Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimaitin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa. a cikin shirin namu na wannan mako za mu yi dubi ne akan hutun dole da aka baiwa yara a makarantu sanadiyar covid-19 sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani sunana hadiza kyari. kuka ji a farkon shirin za mu yi dubi ne game da hutun dole da aka baiwa yara a makarantu sanadiyar coronavirus da kuma tanadi da iyaye suka yi wajen baiwa 'ya'yansu ilimi daga gida. Wakiliyarmu Barka Bashir ta hira da wasu iyaye game da ra'ayoyinsu akan wannan batu na hutun corona. Ga sunana Jibrin Bala Ismail Gandun Albasa. Sunana Abubakar Ayuba bakin Central Hotel. Sunana Yakubu Garba Basirka. to yanzu ga shi a wannan dogon hutu da ake yi eh, yara suna suna gidajensu a matsayin ku na iyaye ya kuke karewa da yaran wajen ba su ilimin shi suna zaune ne haka ko kun yi musu wani tanadi kafin gwamnati su yi eto eh, yara an musu tanadi tanadi kuma wanda dama normally ana yi tun dama can tun kafin a bada hutu duk lokacin da yara asuba ta yi aka tashi suka yi sallah so ana zuwa bayan azkar ana koya musu lesson kai ana ka tsarin ke ana wasu tsarin mm. muna koya musu lesson muna yin kokarin assignment da aka ba su a yadda za su a akwai yayyan su da can kafin su su yi ni nake koya yayyan su amma yanzu yayyan ka taso su suke koya musu duk bayan sallar asuba duk bayan sallar asuba kafin karfe bakwai lokacin makaranta ce kenan da aka tafi wannan dogon hutu abinda ka dinga yi kenan idan eh, dama can abin da na saba yi shi na ci gaba da yi kamar yadda nake da ka shi abin da ce kai yaya naka tsari eh, ni dama farko dai alhamdulillah mai eh, ɗaki na tana kula kwarai da gaske kuma kafin ma a yi hutun a makarantar su an ba su homework dewa so mai ɗaki na ta ci gaba da yi ba ta kulawa akan homework din sannan kuma takan ɗan ɗora mata wasu abubuwa da sauransu na makarantar boko da islamiyya duka ‘ya'yana abin da mai ɗaki na ta kenan. Kenan ba ku yarda ilimin ya katse ba. A gaskiya ba mu yarda da wannan tsarin ba, amma muna fata kuma muna sha neman gwamnati ta kawo gudunmuwa kan ya za a ci gaba da taimaka wa yaran da ba su samu damar yin wannan abu samu damar yin wannan abin da iyayensu za su ci gaba da musu a gida ko yayinsu ba kai ma haka kai eh, to ni dai abin da na yi lokacin da yara mun dawo daga sallar asuba za mu ɗan yi karatu haka da wannan to daman akwai makociyarmu haka malama ce zan tura su suna dan zuwa dai tana dan abin nan din su daman haka ake kotu sai da wannan abu ya faru eh gaskiya sai da wannan abu ya faru muke dan tura su ake wannan abin amma da din dai sai dai hamok dai mu wanda bamu gane ba za mu tura su je su yi to ina ta kiriniya na yara eh kiriniya dai yara ba za ka hana su ba dole ne sai sun yi amma ya kamata gwamnati ko kuma wasu shugabanni a unguwanni ko layi ya kamata su ɗauki wani mataki wanda za a samu koda wani gida ne mai ɗan farfajiya a ke ɗan ci gaba da koyo da yara saboda yara a gida babu makaranta allo babu islamiyya babu boko akwai haɗari zamansa a gida kwarai da gaske amma ka dokar da aka saba a son a yi taron da ya wuce mutum 25 eto eh ko da a ce eh, a layi za a sami yara 25 a koyar da su wani layin ma a samu ana musu wannan za a ɗan rage wani abu maimakon zaman ba a komai to kai me za ka ce faɗa to shine yanzu game da ci gaban ilimi ita gwamnati kamata ya ta abin da tsari da abin da kamata ya yi shi tsakani da Allah babu san rai babu sa wani abu a zuciya a koda yaushe gwamnati ta so tana yi abinta takan yi birin birin me kun ayi abu yawwa birin birin a dinga me kun ayi tashi ayi abu kai tsaye zuwa ga talaka komai iyakan su yake karewa kamata ya yi yanzu ko da yau eh, kwarai da gaske abin akwai yaudara a ciki they are straight forward. abin da ya sa na faɗa haka yawanci abin da ake faɗa a media a radio da talabijin ake faɗa talaka ba shine ainihin abin da yake faruwa ba ainihin abin da yake faruwa daban abin da ake faɗa daban aka ce a media daban kuma me yake yawa kamar yanzu misali nan gurin an ce za a taimaka wa jama'a da dubu ashirin ashirin maimakon a nemi bibiyan din mutane a nemi account din mutane a tura musu an ce wai local goma goma sha biyar za a je an je local government goma sha biyar har yau ba za ki samu mutum ɗaya wanda aka samu aka bai kuɗin nan ka gashi ido da ido ba kuma an ce wai cewa abin sirri ne ba a so a faɗa ba a so a gani ta yaya abu na jama'a na ƙasa to ai da na ji labari labari na ji a rediyo za a bayar amma ban ga wanda aka baiwa ba ban ga wanda aka baiwa ba kuma na nemi in gani ban gani ba wannan ku abutun da taimako ne na kasa bambanci ka da mutum kasa kai ma'aikaci ne na gwamnati shi kuma yana zaune yana kasuwanci ko yana wani abu daban shi ne tsakanin bambanci kawai yawwa uh, gwamnati abin da take faɗa daban kuma tanadin nata yawanci na masu hannu yawwa kwarai da gaske shi ne misali tsarin ba da ilimi har abada ake kawo misali da makarantar gwamnati da makarantu private na tsaka-tsaki wanda yake da sarari zai ɗaukar na sai kashi private school wanda kuma bai da sarari zai ɗauka kashi makarantar gwamnati aji ne wanda ake tara mutum dari da hamsin class daya wani gu dari da ashirin wani mutum dari biyu ma wanda ya za a yi mutum daya zuwa ce ya koyar da mutum dari biyu ta yaya aljani ne shi ta yaya zai koyar da mutum dari biyu ta yaya za a yi su gane ta yaya zai ba su assignment ta yaya zai zai iya makin ta ya zai gane wannan yana fahimta wannan baya fahimta wata hanya zai bi ya kake ganin gwamnati ya kamata ta yi a yanzu da abin da nake so gwamnati ta yi abu tsakani da Allah in za a ɗauko kujeru a sa yara a ɗauko in za a ƙara ajujuwa a ƙara to masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan mako amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance da shirin ina za mu je matasa don jin ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu baraka bashir da julie lathers gresham ta haɗa mana sauti ni hadiza kyari ke cewa huta lafiya ma'assalam. A gaida Hadiza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin yamace. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. me yasa wa'yansu mata suke rashin kyautatawa yaran da ba nasu ba musamman 'ya'yan miji kamar yadda musulunci ya horar da mu idan ba kya son abu karki wani annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana hadisin sa ingantacce cewa imanin ɗayan ku ba to ba. amina sai ka so wa uwanka abin da ka so wa kanka ni ina ga in kina so 'ya'yan ki samu rayuwa mai kyau to ki inganta rayuwar wani akwai wata mata da na sani tun kan a haife mu da almajirin da ya zo in unguwa ita ce uwarsa ana nan daga cikin 'ya'yan da ta haifa na cikinta Allah ya kaddara ya tafi Ghana karatu shekararsa takwas a Ghana bayan ya dawo ake tambayarsa me ya fi maka daɗi har ka je Ghana ka zauna ya ce a iya shekara takwas in nan sau biyu na sai abinci wata mata ce take yin abinci ya ce zuwa na na farko na je wa'insu mata suke rashin kyautatawa yaran da ba nasu ba alhalin su idan aka musu ba daɗi ji za su ji ba sai ta ce masa amma ni kana kama da wani ɗana shi isa ni na kawar ya ce to daga yau kin zama mama tun daga rana ya ce ya je da kuɗi ya bata ba ta karba har ya gama karatu shekara takwas bata kuma karɓa kuɗin abincinsa ba tun da ta karɓa su yanzu ciyarwar da mahaifiyarsa ce Allah bai dawo da shi da kansa wata ran ya gama karatu ya shirya zai je ya gaishe ta aka ce bata da lafiya um, matan nan da ya je akan cinyar wannan yaro ta rasu to kin ga irin wannan ai ba sai ka bukata an maka bayani bayani ba in albarkar rayuwa kake nema sai ka kyautata wa dan wani kuma sai ka gyara rayuwar wani to ya ba a amfana to ban ga dalilin da yasa zaki mugunta ko ki bakin hali hatta kai ga cutarwa sau da yawa abubuwan da suke jawo wannan babba yawan mutuwar aure laifi bai taka kara karya ba shi da mijin da matar kun kasa haƙuri da rayuwa kusan me matsala kuma da 'ya'ya a idan ta kamar ki miji ya ki kula da ke da hakkin ki ne wahalar da ta kore ki ita ce za ta bar ɗanki ya zauna ita ma wacce aka auro sau da yawa rashin kyautata matan da ake magana sai ya jawo ba ta jin daɗin zama da miji sai ta dinga hantarar wannan da ta ga babu ma dalilin da yasa za ta dinga kula da ɗan soyayyar da ba ta samu a gurin mijin bane sai ta huce a kan ɗan me yasa kuma sannan ba ɗan nan ne ya miki le yara suna shiga mawuyacin hali a rayuwarsu don haka ya zama wajibi akan mata mu shiga hankalinmu mu daina huce haushin da maza suke mana akan 'ya'yayenmu ka daina kallon kanka a matsayin bana jin daɗin zama da ita shi isa na rabu da ita nan ina kan ce maza suna da baƙin son kai idan ka ce bana jin daɗin zama da ita shi isa na rabu da ita to da ka fitar da ita ka kore ta ko ka sake ta 'ya'yanta ne su kuma waɗannan 'ya'yan da ta bari su ne za su ji daɗin zama da uwar wani ya kamata maza su dinga wannan tunani in za su yi saki su kalli 'ya'ya su tausaya musu don 'ya'yan abatta a dinga sauke waɗannan haƙuna gwargwadon iko musamman ɓangaren ciyarwa da shayarwa da tufatarwa sannan kyautata ma'amalar zamantakewa da wannan nake so in ce mata su kara haƙuri su ne da ragamar kuma su ne allah ya ɗorawa nauyin rukon mata da ƴaƴayensu. to barista amina da dama zaki ji ana cewa ciwon ya mace na ya mace ne amma bisa dukkan alamu a faɗi ake yi ba a aikace ba duba da irin abin da muka samu kan kanmu a ciki wannan karin magana mun yi hannun riga kwata-kwata da wannan saboda da mata sun fita daga siffar da Allah ya halicce su ta mata inda aka san mace mace mai tausayi ce me yasa mace take da tausayi saboda ta san nauyin daukan ciki ta san zafin haihuwa ta san wahalar raino shekara kusan biyar zaki sai ɗanki ya ga dama zaki bacci. Me yasa ake cewa ciwon ya mace na ya mace ne saboda mace ita ce har ɗanta ya girma ya koma ga Allah bata gama tarbiyyarsa ba. Irin muguntar da ake yi. ta yi yawa a dora wa yara talla wanda wallahi zan iya rantse miki ba tare da na yi kafara ba kusan kashi tamanin da biyar ko in ce ma miki kashi casa'in nau'in da ake dora wa tallan nan wallahi ba sa tsira da mutuncinsu idan kin san ciwon ɗa ai bai kamata a ce mace ta yi haka ba banda wannan za ga akwai nau'in azabtarwa ta rasa ta bada abinci ba za a ba yaro abinci ba akwai ta tsangwama a tsangwame shi a kyare shi a hana shi walwala a ciki akwai ta inda za ki kai ma ki ga mace ta zama ta mayar da 'ya'yan mijinta ko 'ya'yan rikonta sun zama kishiyoyinta ana fito na fito kamar yaƙi eh, wannan ba ɗabi'ar mace ba ce mu Allah yanda ya halarci mata mun sauka daga kan halittar da mana mun sauka daga kan tarbiyyar da Allah ya dora mu kai ta tausayi da jin kai idan mace tana son ta haɗa a Allah cikin rahama mutuna cewa akwai wani guri da za mu kwanta a cikin kabarinmu ya kamata wannan karin magana na cewa ciwon ya mace na ya mace ne da kuma karin magana cewa ɗa na kowa ne a cikin gidajenmu na ƙasashen hausa ko in ce ma kusan afirka gaba ɗaya wannan matsalar tanana babu gidan da zaki shiga kiga babu irin wannan nau'i na azaba nau'i na rashin mutunci da ake yi wa 'ya'yan ruku. yaro ya kasa samun ƙwazo da hazaƙar da ya kamata ya samu a cikin makaranta yaro ya kasa samun walwala da basira da fikirar kirkira da wasu abubuwa duk yaro ya rasa saboda wannan muzantawa da azabtarwa wannan abin da ya zame wa kowace ya mace a cikin kokon zuciyar ta ne mata ciwo musamman mu da muke gani da idanunmu rashin imani da mata suke mutuna cewar yadda kika haifi ɗanki kike son shi haka ita ma uwarsa uwarsa ta haife shi take son sa yanda kaddara ta sa uwarsa ko dai ta mutu ko dai aka sake ta ke ma wannan kaddara baki wuce ta ba sannan na mu duba mu ga zaki ga kusan kaso mafi tsoka na yaran da aka azabtar da su daga ƙarshe Allah yana zuwa yi musu wata falala ki zo kina jin kunya A saboda haka nake jin hankalin yan uwana mata wannan abun abu ne wanda idan mace ta bari zai tasirinta a zuciyarta kaman in ce ciwo ne bai fi kan allura ba kowace mace tana da wannan kishin da son 'ya'yanta da son nata idan kika bari shi ya ruruta miki ciwon gaba ɗaya zai nashe gaba ɗaya jikinki ki zama na muguwa babu alkhairi a jikinki ko ta ina ki rasa ma yanda zaki ki dena amma idan muka koma ga Allah ta hanyar neman ilimi ta hanyar neman sana'a wacce take ɗauke miki hankali daga tunanin mugayen abubuwa da kika san zaki taimaki mai gidanki idan naira goma ya bayar ki cika da taki goma ki hada da 'ya'yanki da ba na 'ya'yanki ba ki hada ki jiyar da su suka nemi ilimi dan adam ne mantuwa ne karatu ne kuma yake yawan tuna maka kai wane ne Allah ya faɗa a cikin alkur'ani fa zakir fa inna fa ul mu'minin ku tunasar domin tunasarwa ta ne wa muminai amfani inda yayi tsatsa za ta yi kokari tana gyarawa barista Aisha wani irin hali ne yaran da su suka fuskanci wani nau'i na tozarta ko kuma na cin zarafi suke fuskanta idan suka girma. 'ya'ya irin wannan suna gamuwa da illoli da yawa za ki ga yaran suna cikin damuwa an dakire musu kwakwalwarsu walwalarsu da tunaninsu ba su da yawan dariya kullum cikin tagumi da takurwa da rashin nishadi sannan a koyaushe a tsura caski ko magana kike firgita za su koyaushe barazana za ta iya zo musu saboda suna suna tsoron duka kuma suna tsoron kar a hantare su kuma sannan sun san babu wanda ma zai so su sannan suna koya karya da yawa don haka duk yadda zaki da su ba lallai ki samu gaskiyar su ta fito ba saboda a tunanin su dole su ɓoye halin da suke ciki koyaushe a rikice suke sai kin yi da gaske zaki gane matsalar wa'annan yara saboda babu aminci a tare da su ko kaɗa sannan kullum suna tare da fargabar tashin hankali kuma su a yarintarsu abin da yaro zai baki tausayi da shi baya gane laifin sai ya aikata sai an dake shi zai gane ashe fa wannan wannan abin ne aka ce ba a so to abin tausayi da yaro gobe ma maimaitawa zai yi shi yan so sunan shi yaro sannan idan ana azabtar da yaro musamman da abinci ba a bashi abinci a kan kari ko a dinga bashi baya koshi to wannan yana sa yaro dauke dauke in ba a yi sa'a ba yaro ya dan fara dauke dauke karen da marike shi ta ga ya dauka za ta yi masa sunan barawo ta manta da ita ta jawo masa dauke dauke saboda shi bukatar sa yunwa ta cika bani guri kwaɗayayyen banza kwalamamme duk waɗannan kalamai mu marasa daɗi da ake ga yaro ba halinsa ba ne ke kika shuka masa da za ki ba shi abin shi a kan kari da abin da ubansa ya kasa ya kawo kika ɗauka kika ba shi kamar yadda za ki ba ɗanki to tabbas yaro ba zai miki dauke dauken ba idan uwarsa na kusa za ta lalashe shi in babu uwarsa kuma za a dake shi daga nan kin koya masa ya zama ya zama wani iri ya kasa fahimtar waye shi shi fa yunwa yake ji kuma an masa duka to kin ga ba zai gane rayuwarsa ina ta dosa ba in kin ce mamme. ko ya yi kwaɗayi ko yana zubar da yawu ya gani ko ya ga abun kwaɗayi a hannun wasu ko a makaranta ko a cikin sa'o'insa ki ga yana ta zuba ido yana nema kamar ya kwace yawun bakinsa ya zube to duk ya kika ja masa wannan idan ba a samu tartibiyar kula ba a makaranta in ya je ya ɗauki na wannan shi kenan anti ta fara masa duka a fara masa hukunci na barawo shi kenan in ba a yi sa'a ba ta bi shi sannan yaro zai dinga kasancewa yana zama a waje musamman in ya kawo shekaru goma zuwa sama za ki ga kwata-kwata zaman gidan baya son sa nan za mu ja labulen shirin a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako sai kuma makon gobe mu sake dawowa da wani sabon shirin a madadin dukkanin waɗanda suka taimakawa don nasarar wannan shirin musamman ma julie leathers gresham wacce ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa ku kasance lafiya ma'asala. daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta waya tarho. Salamu alaikum biyu Hausa sunana Muhammad Sani babban ranar mushago lokal gannan Niger Don Allah biyu ina son fitar min da sakona ga mai girman shugaban kasa. Don Allah ya saki 'yan Najeriya gaba ɗaya kowa da kowa ya je nemi abin da ya ci abin da ya sha da kasuwancinsu Saboda kada wannan dokar ta tsara mishi bakin jini ga 'yan najeriya kowa ya san yana iyaka kokari ne kuma sannan yana yi ne domin kariya daga cutar da ta taso domin allah ya kama da to 'yan najeriya ba su fahimci haka ba haka muna kira ga shugaban kasa don allah zan zaka allah ya yi hakuri ya bar 'yan najeriya kowa da kowa zai nemi abincin da zai ci assalamu alaikum mai magana malam malam mai ranar hula gwada jihar bauchi ina kira ga gwamnonin da suka sa dokar hana zirga-zirga so su taimakawa masu karamin karfin da suke zaune a gida kuma akwai masu karamin karfin da kullum za su fita ne samun abincin da a ci a ran nan shi ke na yawa girma a kara fita a nemo yin wannan abin to su yi sai a taimaka mu kuma na kira ga masu damar taimakawa na wannan yankin inda suke su masu arziki ko kuma masu dama ko da baka da arziki wani iya da damar taimaka mai gari su taimaka wa irin wayannan mutane domin ba mai karamin karfi a unguwarku ko a ku ka sani sun kace mutum wannan Allah zai ce ka Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Abdullahi Yahid daga Damatur a jihar Yobe. To magana na Allah a Najeriya bai talaka dai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga matsala ta Boko Haram, ga matsala ta coronavirus, ga matsala na cewa mutane su zauna a cikin gida kar su fita ko ina. To ina ga wanda sai gari ya waye zai fita ya nemo abincin da zai ci. Assalamu alaikum muryar Amurka. daga alhaji maniru dan uwa mai allah na garin jeja jinjina da ban girma da tausayawa ga shugaban kasa ta janar muhammadu buhari da cijon arziki mai experience da ya kikira noma da kiwo da kamfanoni sun ka farfado mun gode allah mun gode allah yanzu taliya kowa ta gida ya kaci mahi majority shinkafa ta gida to da baba Allah bai baya experience ba ya kikkilo da waɗannan abubuwa corona bala ta zo ya za ku yi. mai magana a wani mai kwai da dankalin tura birnin kudu a jihar jigawa tarayyar najeriya ah, da farko muna jajinta wa 'yan uwa musulmi da jama'a duniya ga baki ɗaya bisa wannan annoba ta take faruwa a duniya allah kawo mana ƙarshen ta sannan muna kira wa hukumomi da jami'an ƙarin da suke sirratawa da kawo da duka ko cutar da al'umma masu ɗaukar neman na kansu da su tsoron allah don da su duk ababen tambaya ne a wurin allah yana dukan jama'a kuna cikin mutunci sakamakon sun mutu na ɗan abin da musamman a kanan nan za ga ruwan sha wahala yake ruwan da za ka gane cewa wata wahala yake amma mutum ya ɗan kai ne ɗan kai wani ba wani in ya karya tun sa in ya samu abin karya ma ba zai samu abin karya ba. a ni ne abubakar garba ga kuma cikar ko ma dace ne a kan president muhammadu buhari na roƙon shi ya sai a gyara refinery na najeriya da wutar lantarki kar ya sauka ba a yi wannan aiki ba kuma da hanyoyin a arewa da sauransu ba wani abu da aka ce mun nuna ni kaina na so ka na yi ta faɗa a kanka amma kwabo ɗaya na roƙe ka don girman Allah ba ka turo mu ba turo mu ba amma ni yanzu ba so komai ka gyara mana wutar lantarki da ainihin refinery da zama na muna sake mu da sauransu rashin lafiyar nan na corona ba Allah ne ya gwada mu shugabanni cewa ba su fi karfin Allah ba. Assalamu alaikum. mai magana malam malam mai zana hula gona a ina kare yin wani najeriya wani wannan dokoki da nake su ka tsara mana mu ji su sau da kafa amma fa kada mu dogara a kan su za su kare mu a mu koma ga Allah mu gyara halayenmu mu dokokin Allah mu roƙe shi insha Allah Allah zai yi mana masu ba wannan kan basu kuma ina kira gwamnoni ko ina kira ga malamai wanda suke tare da gwamnonin jihohi da gwamnatin tarayya ba su shawara ko kana da kyau fa ka kara da wanka assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika suna na ba ko rizeta ina kira ga shugabannin najeriya su ji tsoron allah su sani talakawan najeriya na cikin kangi musamman arewacin najeriya ga azumi ga damana ta sannan an sa mutane cikin kasu babu tattalin da an kai musu idan su suna ganin suna cikin wadata da walwala su sani talakawa na cikin matsala ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. zangon FM